Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma lord da kuma niya haka kuma ana iya samun mu alfa rediyo na kuma da ke kasar ghana su ko masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu samu kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku yau a cikin shirin na Juma'a uku ga watan Afrilu na shekarar 2018 da fata an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da sahab Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. A daidai lokacin da Rasha take kashe din cewa yaƙi ka iya barkewa tsakaninta da Amurka kan Siriya, shugaban na Amurka ya kira taron majalisar tsaron ƙasa domin tattaunawa kan martanin da Amurka za ta mayar kan harin guba da ake zargin dakarun Siriya suka kai. shugaban na amurka kuma a jiya alhamis ya umarci masu ba shawara kan tattalin arziki da cinikayya su fara duba hanyoyin da amurka za ta sake koma cikin yarjejeniyar cinikayyar kasashe da ke yankin pacific da ake kira tpp a takaice yayin da masu ba da tallafi ko guduma na kasa da kasa suke shirin za su hallara yau a juma'a a birnin geneva ƙasar da ake neman taimaka jamhuriyar demokradiyyar congo ememe ta ce ba za ta halarci taron ba to kanun labaran kenan bayan labaran duniya za ku ji kiran da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa wato amnesty international ta yi wa gwamnatin tarayyar najeriya kaga wajibi ne ga alkalanmu da kuma ita kanta gwamnatin ƙasan ta rika kallon yanayin shari'an da ya kamata a ce an yanke mutum hukuncin kisa ha kuma za ku ji kokarin da hukumar yaƙi da safarin mutane ta yi na buƙatar na kukutar da 'yan mata goma sha tara daga zuwa bauta wata ƙasa some people were about to traffic some women uh, to Saudi Arabia. Uh, Jami'in hukumar yaƙi da fatocin mutane ta Najeriya kenan wato Naptin Mr. Josiah Emerald. Uh, Haka kuma idan muna lokaci za mu kawo muku rayoyin 'yan majalisar dokokin Najeriya kan tsayawar takarar shugaba Muhammadu Buhari sai Jummai Ali za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labarai. A daidai lokacin da Rasha take kashe din cewa yaƙi ka iya barkewa tsakaninta da Amurka kan Siriya, shugaban na Amurka Donald Trump ya kira taron Majalisar Tsaron Ƙasa domin tattaunawa kan martanin da Amurka za ta mayar dangane da harin baya banan da ake zargi na makamai ne masu guba da aka ɗora dakarun Siriya da ke biyayya ga shugaba Bashar al-Assad alhakin kai shi. kamin ya fara taron da manyan masu bayi shawara kan harkokin tsaro da soja shugaba Trump ce za a yanke shawara nan ba da jimawa ba. Rasha ta yi kira ga dukkan sassa da ke da hannu a rikicin na Siriya da su guji dukkan matakai da za su kai ga janyo rudani da ka iya wargaza yankin. Muna fata cewa ba za a kai ga matsayin babu halin janyewa ba, cewa Amurka da ƙawayenta za su guji ɗaukar matakin soja kan ƙasa mai ɗiyauci. ya kamata a fahimci haɗarin da ke tattare da ruruta rikicin da zai fi karfin ba kan siriya kawai ba sojojinmu ma suna ƙasar bisa gayyatar gwamnatin siriya in ji jakadar rasha majalisar ɗinkin duniya vasili Benzia. a halin da ake ciki kuma sakataren tsaron amurka jim matis ya alkawari jiya alhamis cewa ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon za ta sanarwa majalisar dokokin amurka duk wani shirin daukar matakin soja kan siriya kasar da amurkan ke nazarin daukar matakin soja da nufin ladabtar da gwamnatin kasar kan hari da aka kai da makamai masu guba amma abin lura sakataren tsaron na amurka bai ambaci batun neman izinin majalisa kamin daukar matakin sojin ba wadda amurka za ta auna kan gwamnatin kasar ta sham ko siriya karkashin jagorancin bashar al-assad Shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis ya umarci masu ba shi shawara kan tattalin arziki da cinikayya su fara duba hanyoyi da Amurka za ta sake shiga yarjejeniyar cinikayyar kasashen yankin Pacific da ake kira TPP a takaice, wadda ya janye Amurkan daga ciki kwanaki uku da kama aikinsa a zaman shugaban Amurka. wakilai da suke wakiltar jihohi da ke karfin ayyukan noma a majalisar dokokin amurka sun ce bayan da suka kammala taro a fadar white house kan cinikayya kan batun amfani da ke da nasaba kan amfani gona shugaba trump ya gaya mai ba shawara kan harkokin tattalin arziki larry kudlow da wakilin amurka ta fuskar cinikayya robert lizer su auna fa'idar sake shiga yarjejeniyar da ake kira tpp a takaice wacce gwamnatin obama ta kulla senata mai wakiltar jihar nebraska ben Sasse dan republican mai sukar manufofin kasuwancin gwamnatin trump ya ce a yayin wannan taron shugaban ya juya ya kalli mai bayi shawara kan harkokin tattalin arziki mr kadlo ya ce masa lari ka je ka tabbatar da an yi haka jiddin trump ya sha faɗin cewa ya fi son yarjejeniya tsakanin ƙasa da wata ƙasa maimakon haɗakar ƙasashe wadda a sa ba a yi wa amurka adalci nan da nan dai babu tabbas kan ko me yasa shugaban na amurka ya sake shawarar mai da amurka cikin wannan yarjejeniya yayin da masu ba da tallafi kan gudumawa na ƙasa da ƙasa suke shirin za su hallara yau juma'a a birnin geneva domin yin wani babban taron neman gudumawa da majalisar ɗinkin duniya ta shirya domin agaza a kasar jamhuriyar demokradiyyar congo gwamnatin wannan kasa da ke yankin afirka ta tsakiya wacce allah ya albarkatun ma'adinai tana kan ta cewa ba za ta halarci taron ko ta ba da haɗin kai kan taron ba wakiliyar murya amurka anita powell ta ce ita ce ta aiko mana da wannan rahoto daga birnin johannesburg ta ce majalisar ɗinkin duniya ce ta ce fiye da yara miliyan biyu suke fuskantar barazanar mutuwa saboda matsanancin rashin kayayyakin abinci masu gina jiki wannan mai baye wani mai baiwa shugaban kasar shawara patrick nkanga ya ga muryar amurka cewa gwamnati bata amince da yadda aka shirya taron neman gudumawar ba kuma tilas ne a mutunta yaucin kasar ya kara da cewa da gangan waɗanda suka shirya taron suka gabatar da yanayin da kasar take ciki da nufin zub da mutuncinta Ka ci gaba da cewa an gaza cika sharuɗan da gwamnatin ƙasar ta gindaya domin wannan taro mr kanga ya ce baki ɗaya makasudin taron kamar yadda waɗanda suka shirya taron suka gabatar bai yi daidai da har da gwamnatin ƙasar za ta ba da haɗin kanta ba sai dai majami'ar katolika ƙasar ba ta goyi bayan gwamnatin ƙasar kan in halartar wannan taro ba har aka ji wani babba a ɗarekar a birnin kinshasa yana gaya mabiya cocin a ranar lahadi cewa ba za mu wato ba za mu ƙi agaji ba yayin da muke zaune hannu banza ba mu da komi labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc sakunan binciken kimiyya waɗanda suke da alaƙa da ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai sa ido kan makamai masu guba duk sun tabbatar da sakamakon da Ingila ta bayar cewa guba ce aka yi amfani da ita a harin da aka kai wa wani tsohon ɗan leƙin asirin Rasha da ‘yarsa cikin watan jiya a Birtaniya. wannan tabbacin yana kunshi ne cikin wani rahoto da ƙungiyar da take yakin ganin an haramta ko kawar da makamai masu guba da ta fitar a jiya alhamis Firaministan Birtaniya Theresa May ta faɗa jiya cewa an kai wa tsohon ɗan asirin na rasha sage skripal da yarsa yuliya hari ne da makamai masu guba cikin watan jiya a gari da ake kira salisbury ta wajen amfani da makaman masu guba da jamhuriyar soviet ta kirkiro a wajajen shekarun 1970 da kuma 80 labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc To bari faro da kiran da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a Najeriya ta yi wa gwamnatin tarayyar Najeriya akan hukuncin kisa zuwa na ɗaurin rai da rai bayan ta bayyana adadin mutanen da yanzu haka ke jiran hukuncin kisan. Ga baban gidan Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. wannan rahoto da kungiyar ta amnesty international ta fitar da ya nuna cewa najeriya ita ce kan gaba a nahiyar afirka wajen zartar da hukuncin kisa don haka ne ma kungiyar ta yaba wa sauran kasashen afirka musamman ma kasar gini da ta kasance ta ashirin a nahiyar ta afirka wajen kawo karshen hukuncin kisa a dukkan wasu laifuka da za a aikata a kasar inda kasar kenya ita ma ta bi sau wajen dakatar da hukuncin kisa a inda Bukina faso da kasar chadi suke ɗaukar matakai da zai kawo karshen hukuncin kisan a kasashen nasu alhaji musa jika na ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar ta amnesty international a nigeria. To game da wannan rahoto wanda kungiyar Amnesty International ta duniya gaba da ta fitar kaga wani abu ne wanda yake ya kamata kasashe na duniya ko kuma kasashen Afirka gabaki daya musamman munan Najeriya tun tunda yanzu kaga wajibi ne ga alkalanmu da kuma ita kanta gwamnatin kasan ta rika kallon yanayin shari'an da ya kamata a ce an yanke ma mutum hukuncin kisa saboda shi kullum barazanan yanke hukuncin kisa mu muna kallon cewa ba zai maganin matsalolin abin da ake gudu ba domin mutum ya fahimci dai iyakaci in ya yi kashe shi za a yi ina tabbatar maka za ka ga abubuwan da ake ta tunani kuma suna ta karuwa wani gara ma a ce an yanke mu mutum hukuncin ɗaurin rai da rai. sanarwa da babban sakataren kungiyar ta amnesty international salil shiti ya rattaba a hannu na cewa kungiyar na kira ga gwamnatin najeriya da ta kawo karshen hukunce-hukuncen kisa da ake yi a kasar matakin da kuma mambobin kungiyar suka ce ya dogara ga 'yan majalisar dokoki da najeriya kamar da alhaji musa jika ya yi bayani kira ga su 'yan majalisa na ƙasa baki ɗaya tunda su ne masu yin dokoki ya wajabta a kansu kuma ya zama wajibi a kansu da su yi gyara a kan hukunci wanda ake saurin yanke tun hukuncin kisa din rahoton kungiyar dai ya ce kawo yanzu kasashe ashirin ne a nahiyar afirka suka dakatar da huzartar da hukuncin kisa a kasashen su abinda kuma kungiyar ke fatan ganin sauran kasashen na afirka sun bi sahu babangeji brown murai amurka daga lagos shari'a yau da ta eh, to madalla daga batun hukuncin kisa sai kuma na fatocin mutane inda hukumar yaƙi da fatocin kocin mutane ta najeriya ta ce ta yi nasarar kubutar da 'yan mata goma sha tara daga zuwa ƙasar saudi arabia domin aikin bauta ga hassan maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton some people were about to traffic some women uh, to saudi arabia Uh, Jami'in hukumar yaƙi da fatocin mutane ta Najeriya kenan, wato NAPTIN, Mr. Josiah Emerald, uh, ke mani ƙarin haske kan nasarar da suka samu na ceto wasu 'yan mata ƙanana su goma sha tara da ake ƙoƙarin aikewa da su ƙasar Saudi Arabia uh, don yin aikatau. Waɗannan mata dai dukkaninsu 'yan asalin jihar Kano ne. Wannan ya biyo bayan bayanan sirri da muka samu ne a lokacin da ake tsaka da ƙoƙarin aikewa da su can ɗin. Ana tura su ne da sunan aikatau, daga bisani kuma sai a buge da bautar da su. exploiting in those places are exploitation, Shugaban kungiyar kar haƙƙin mata ta Najeriya, Dr. Saudatu Mahadi, ta ce irin wannan bulagurofa na da manyan illoli guda uku. illar farko dai da kowa ya san ta baki da shi ne watsuwa kai ka buɗe kanka ka tsallake inda kake da daraja aka san mutuncin ka ka tafi inda banka da uwa baka da uba illa ta biyu kuma shi ne wa'annan mutane da ke tafiya da su ko kuma su da suke kai kansu ana tafiya da su to illa ta shi ne ana kwaɗe mu wanda bai je ga azaba da ake ciki ko kuma wulaƙancin da ake ganuwa da shi illa ta uku ta ƙarshe shi ne yana buɗe ma 'ya'ya mata musamman ido da wani kwaɗayin wani abu da za su samu wanda kuma ƙarya ne ba shi ake samuwa ba. Na tambayi masanin halayyar bil'adama Farfesa Muhammad Tukur Baba ko me ke jawo ake rubin irin wannan tafiya aikatau a ƙasashen Larabawa? Kowa yana tsammani in ya bar inda yake zai je samu can da daɗi. wato kaman kunnen ƙashi za a ce kowa zai tsammani shi in ya yi kaman yin caca ne. Kasan ana cin mutane an taɓa cin ka amma kullum kana so ka idan kana tsaman wannan lokacin kan a'a lokacin ka ne za ka yi sa'a. To ko yanzu menene abin yi? Tambayar kenan da na yawa shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya Dr. Garba Abari. To gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi annan da malamai da gabanin gargajiya da iyaye su yi la'akari da illar da ke akwai idan aka bar wannan abin ya ci gaba ba a yi maganin sa ba. Mu a hukumance muna kokari mu faɗakar da mutane ta gangami da muke kira gangamin ƙananan hukumomi local government assembly wannan shine abin da muke a yanzu kuma muna kira da kakkafan murya ga gwamnatoci duka dole a haɗu a sa hankali domin a yi maganin talauci wanda shine ummul abadisin wannan. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Yanzu bar murfe rufe taskar rahotannin namu da ra'ayoyin wasu 'yan majalisar dokokin Najeriya game da inda hankalinsu ya karkata game da ayyana tsayawar shugaba Buhari takara a zaben shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. domin sun ya bayyana ra'ayinsa a lokacin suna hutu kuma bayan sun dawo sun yi hutun kwanaki na biyu na makoki yanzu da ga wasu daga cikinsu tare da madina daula Bayan kammala zaman su na jiya Alhamis ne, Tijjani Haya Kaura ya bayyana ra'ayinsa a game da tsayawar shugaba Buhari. Sai mu ce alhamdulillahi a matsayin shi na shugaban Najeriya da rawar da ya taka a cikin gida da rawar da ya taka a kasashen duniya. Shekara biyu da wata tara kenan da aka rantsar da shi shugaban ƙasa a ya taka gani da ya kamata a ce an ba shi dama. Ba ma an ba shi dama ba ya ce ya yadda. ya sake tsayawa zaɓe. shi ma sanata umar ibrahim kurfi ya tofa albarkacin bakinsa alhamdulillahi alhamdulillah alhamdulillahi wato mu dama can mun san cewa ba mu da wani wanda zai takara in ba jihar buhari ba domin ya yi gani dalili kuwa a halin yanzu da muke magana nan har yanzu ba mu da wani dan takara wanda zai haɗa kanshi da buhari in ana maganar san jama'a da kuma aƙida da kuma halaye na gari saboda haka mu mun san cewa buhari insha Allah zai dawo takara a bangaren majalisar wakilai kuma mataimakiyar gagara badau na marasa rinjaye a majalisar wakilan binta bello ta tsokaci a kan batun takarar shugaba buharin eto eh da farko zan fara da cewa mu a jam'iyyar adawa ba mu da matsala da fitowansa ya faɗa hukunci yana hannun 'yan najeriya saboda dama 'yan najeriya ne suka zaɓe shi kuma yanzu su suke da ma'aunin auna me a shekara hudu da har yake neman zai dawo ya ƙara shekara hudu kuma shi ma dai ɗan majalisar wakilai Muhammad Umar Bago ya yi ƙarin haske akan hujjojin goyon bayan Muhammadu Buhari a yunkurinsa na tsayawa takara a shekara 2019. Talakan Najeriya da mu, mu yau mun zama wakilan mutanen talakan najeriya kuma abin da talaka ke so an ɗauko seti kuma bai kamata a ce wai ana amfani da damar shekaru ko ba shekaru ba yanzu wani irin experience nake da shi ni da shugabancin najeriya yanzu ban da shi kuma ko mutane sun ciwo ko a can baya su wan su baban gida su waye a ƙananan shekaru suka samu suka shugabannin ƙasa eh amma zaben su aka yi kalbar mulki suka yi saboda haka muna maraba da wannan al'amarin kuma in Allah yadda nasara tare da mu. Masu nazari a al'amura na cewa farfadowar tattalin arzikin Najeriya da kuma lafiyar da shugaba Buhari ya samu na daga cikin abubuwa da suka ƙara masu ƙarfin gwiwa na tsayawa takaran. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. sama. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti goma 17 ga kuma shirinmu na gaba. Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwa jiki, Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya kun ji wasu daga cikin dalilan da suka sa likitocin Najeriya ke tafiya wasu ƙasashe neman aiki, daga cikin matsalolin har da rashin kayan aiki. To, kamar yadda muka yi alkawari, yau za mu ji daga bakin su likitocin da kansu. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya fara zantawa da. Sunana Jibril Sagir Idris, muna physiotherapy department. kalubalen nawa aikin ko kashe-kashe ne kwarewa yawan masu aikin da kuma yanayin yin aikin misali kamar asibitin mala aminu kano wanda ake ce masu asibiti ne da dauki ta iya daukan gado na kwantar da marasa lafiya sama da ɗari biyar to wannan kadai ya isa in nuna maka yawan mutanen ma'aikatan da ake bukata za su iya gudanar da aiki cikin kwanciyar hankali a kuma sami kyakkyawan sakamako misali kamar ni aiki na da ba aiki ne kawai zaka zo ka dauki biro ka rubuce rubuce ba kuma ka zo ka tafi ka ce a sha magani a'a aiki ne da idan ka zo ka dauki bawa ko kuma ka dauki mara lafiya ka gama duk rubutun da kai a kansa to ba ku tafi zaka ba ka ce a'a a bashi kwaya kaza kwaya kaza kwaya kaza a'a zama zaka yi da shi sai ka dauke shi misali a ce karya ya karye aka dora shi ba zai iya tafiya ba sai an zo an koya masa da tafiya akalla lokacin da kai dauka kana koya masa wannan abin minti talatin ko da gado hamsin ne kawai yake da mutane suke da irin wannan rashin lafiyar tasa wanda za ka musu wannan in ka ɗauki rabin awa ka raba ta a cikin awoyin da ake da suna aiki dan kana da mutum hudu ko biyar za su yi wannan kaga ai ba su iya yi ba wannan ya tabbatar maka cewa to ko da me za su iya yi wannan mutum hudu ko biyar din za su iya yi ne kawai daidan sun yi ba dan a samu cikakkiyar bukatar da ake samu ba na mutum ya warke a cikin ganin lokaci kaga wannan zai haifar da cewar shi mara lafiyan ya zo na asibiti na sitirali an rike shi asibiti idan da zai iya yin kwana hudu ko biyar ya warke a sallame shi sai ya kwana goma bai warke ba wannan zai haifar da cewa wanda zai shigo daga waje ya zo ya amfana da wannan gurbin da za a sallame shi ya hau babu shine a babban abin da ke bada kaza ce mutane ai an zo asibiti ba garo ana samun sakamako amma ba wanda ake so ba tunda duk ma'aikatan lafiyar da ke asibiti ake lafiya ya fi kowa farin ciki ya ga yau ya ga mara lafiya gobe ya warke duk abubuwan da kai mutane suna cewa sun fita kasar waje sun je nan da nan sun warke sun dawo ba wani abu bane kayan aikin ne in ka je ana buƙatar a yi ma gwajin abin da ake buƙata za a yi ma gwajin nan take a samu sakamakon a zo a yi maka aikin da kamata a maka to amma nan idan ka zo kayan aikin watakila wani ya lalace kamar yanzu da ka zo ka gaba wuta ni a nan bangaya duk wani kayan aikin zan da shi da wuta yake amfani abin zan yi da hannuna ba shi da yawa to amma ba wutar ya za ka yi yanzu ka yi shaida ne ba wutar a nan gurin dukkan injin ke su yanzu ga sunan sana zube ana ta ga wani korafin cewa babu kayan aikin nan sun lalace sun lalace takarda yanzu shugaban department din zai nuna takardun da ya rubuta zuwa shugabannin asibiti irin su mashigan asibiti suka rubuta zuwa wa gwamnati cewa abubuwan nan ga yadda ake ciki abin zai baka mamaki amma babu to kaga wannan duk sun zama matsalolin da ba za ka iya samun abin da kake bukata wajen gudanar da aikin ka ba mm. wai ko yana daya daga cikin dalilan da sa ake cewa kuna gudawa ku bar Najeriya ku tafi kasashen waje misali babu yadda zai mutum ya zo yana da ilimin da zai aiki amma kuma babu kyawun yanayi misali duk kwarewarka duk basirarka duk iya san aikinka idan ka zo da skill ɗinka kana so kai aikin babu wannan abin da ka aikin ƙarshe zaka zama baka da amfani to idan Allah ya sa mutum ya da zuciyar cewa shi fa ya zo ne ta baki naka dan ya taimaki jama'a to ba zai bari wannan tunaninsa da basirarsa da kwarewarsa ta tafi banza ba sai sai to ina ne zai iya zuwa wannan damar ya same ta duk abin da ke nema na kayan aikinsa ya samu kuma yanzu guraren aikin nan ga sun kasashen duniya ko ina nema suke yi inda ba su da shi kuma kayan aikin na nan sai kai applying din suka dauke ka bin ka tafiya yanzu kai in aka ɗauke ka wata ƙasa za ka iya tafiya? ah ni ƙwararre ne ina son taimaki al'umma ƙasa ta bata bani yanayin da zan yi kina al'umma ba sai ga can mutanen su ma mutane ne duk inda ka zai ka taimaki dan adam a ko ina yake Allah dai da yake baka ladan kwaya ɗaya ne inda yake shi ke ganin ko ina da ina inda ka je kai da shi duk inda kake zaka samu biyan bukatar wannan ranar kake da shi bayan nan kuma albashin da ake baka zaka samu to me zai ka tafiya ka je kana yin aikin kana jin daɗi kana walwala kana ganin sakamakon abin da kake yi idan ka tafiya kawai na samu dama Allah ya hore idan ƙasa ta bata gyara abin da ya dace ba of course I will leave sunana Jamila Yusuf na aiki a nan A&E Surgery Department Aminu Kano Teaching Hospital to kalubalen da muke fuskanta akwai na bangaren marasa lafiya akwai na bangaren mu ma'aikata na bangaren marasa lafiya za ga mutane sun zo sun cika sosai kaga nan asibiti ne wanda yake teaching hospital ne akwai cases ɗin da bai kamata a ce sun zo nan ba to amma yanayi da primary health care secondary health care ba sa samun kulawa da suke samu a can saboda haka sai kowa ya dungumo sai ya duna to kaga mu kuma sai muke samun workload a nan saboda yawansu jama'a sun yawa a nan din mm. to kaga ta bangaren wannan kenan sannan kuma akwai mu kuma ta kanmu ta wurin bangaren staff kaga daga 2011 zuwa yanzu ina ga mun sama nurses din da suka bar gidan nan sun kai 94 nurses da ba sa nan 94 da suka bar gidan nan saboda lokacin faɗan boko haram wasu sun koma garuruwan su da kuma waɗanda suka rarrasu dai haka ba mu samu replacement ba duk da dai mun ji gwamnati ta ce suna ta ƙoƙarin wannan to amma dai har yanzu gaskiya ba a ɗauki ma'aikatan ba to muna samun wannan kalubale din da za ka ga misali a ward kun zo monin duty kusan ku bakwai takwas kuna monin duty at least patient za su samu kiye din da suke bukata to amma a yanzu sai kaga ka zo monin duty mutum uku wani zubin ma sai a ce mutum biyu mutum uku ma sai kaga wani ya samu rashin lafiya ya yi breaking Amma shi su kuma ma'aikatan mu ma'aikatan hmm. so kaga ai marasa lafiya ba ya su samu kulawar da suke bukata ba a madadin bakwai din nan sai a ce mutum biyu bakwai din nan a da sai kaga an ce mutum uku ko mutum biyu ne za su yi kaga yanzu a satin nan da muke ciki a night duty mutum uku ne ɗaya ta yi collapsing an ba ta excuse duty haka za ka ga from various departments rashin lafiya yana ta kama ma'aikata saboda workload din is too much eh workload ya yi yawa sai kaga kowa yana ta breaking wancan ya zo an ba shi excuse duty wancan ya zo to sauran da suke dan kofin kaga su ma ai ba za su iya ba so saboda haka akwai kalubale a wannan bangaren to ya batun kayan aiki fa eh kayan aiki ba laifi akwai kayan aiki sai dai wani zubin sai ka zo za ka amfani da abu kuma sai ka gan shi is non functional haka baya aiki baya aiki ya lalace wani zubin kuma masu kula da abin su ma kansu ba isassun masu kula da waɗannan ɓangaren sai ga mun kai su wurin gyara sai a daɗe ba a kawo gyaran ba ko kuma irin abubuwan da za su kaga an kawo su ɗin ga su nan ne dai ta ɓangaren welfare misali ka kamar musamman nan A_I e tun da emergency ne ya kamata a ce akwai wani incentive daban da da staff suke samu na A_I e. so amma babu wannan saboda duk in ka lura da asibitoci kowane ma asibiti ba nan Aminu Kano ba in aka ce emergency to wannan sun fi kowa aiki akwai ya kamata a ce akwai wani special allowance na wannan emergency aikin da suke yi sunana da yabi muktar gumel bangaren gwaje-gwaje a asibitin mana aminu kano yanzu a ka'idar duk wani mara lafiya in zo asibiti likita ya gan shi ya masa bayanansa to ba zai iya yanke hukunci akan ne ke faruwa da shi ba sai ya turo laboratory an masa gwaje-gwaje an gani yake faruwa duk abin da aka ba da report na sakamakon gwaje-gwajen da shi zai dogara ya yanke hukunci to amma yanzu idan na ce zan tafi training ba za a banna ba saboda ban da ya ci urin da zai min yaƙi ci ya kamata a bani idan wani training ya zo ko a wajen ƙasa ko a cikin ƙasa ba za a banna ba sai akwai wasu likitoci da suke aiki a laboratory da ake su pathologist duk wata dama na training kuna ban ya zo su za a tura ba za a tura medical laboratory scientist ba amma a doka ta ƙasa pathologist ba shi ke gwaje-gwaje ba doka ta ƙasa abin da ce medical laboratory scientist shi zai gwaji shi zai rubuta sakamako ya fitar shi wancan ba shi ke gwaji ba amma kuma shi za a tura ya training kaga main training daban main aiki daban ka gaya min yadda in yi aikin aikin zai quality kuma idan muka yi aikin su waɗannan dai likitocin su za su ce mun yi aiki ba mu iya ba wannan abin da kake faɗa yana da ya takaita ne ga misali kai inda kake aiki asibitin malam aminu ko kuma haka al'amari yake a dukkan asibitocin najeriya najeriya wannan tsarin haka yake amma kuma abin da za ku mamaki a duk duniya na maka ta mahaukaci a duk duniya wannan tsarin a najeriya kaɗai ake yansa karfin hali muke komai tunda dukkan wani yanayi da zai sa ka aiki ya yi daɗi babu shi mu a ɓangaren mu an takushe mu da wannan tsarin wai eh, da haka kenan wasu ku ake cewa suna tsallaka kasashen waje su ji aiki ayo ayo wannan da gudu kan makata abin nan ko ma na samun dama ai tsallake zan zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin haka ne yanzu kuma lokaci yayi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Abdullahi Yusuf. To. Yana so ne ya san abin da ke kawo ciwon sankarau. To abin da ke kawo ciwon sankarau hajiya shine akwai wani ƙwayar cuta wanda ke shiga wurin inda akwai wani ruwa da ke shiga ta da kwalwa har bargon bayan cikin dan adam hmm. to wanda ake cerebral spinal fluid ake kiransu to akwai wani kwayan cuta da ke shiga to in ya shiga wannan shi ke kawo wannan ciwon hajiya To. Eh, to akwai maganin shi kuma wani lokaci in dai ka je inda mutane da yawa inda aka taru da yawa kana tsammani ko kuma yawanci inda mun da ka je inda ka je inda za ka ko wani wuri za ka ana taruwa da yawa to wani lokaci ana shawarar mutane akwai maganin allurar rigakafin sama yanzu na hajiya. An ka je inda ake fama da ciwon ne ko kuwa ko da ba inda ake fama da ciwon bane ya kamata mutum ya allurar rigakafi. Kuma ba inda ake da ciwon da yawa inda ka je kamar yan makaranta za a koma makaranta ko lokaci za ka haji irin wuraren da mutane da yawa na taruwa. Za a taru eh. eh. to ya kamata don baka tabbatar da wanda ke wani lokaci akwai mutane da suke da irin wannan ciwon suna shiga irin wannan wuraren. so domin ka kare kanka amma kuma Allah ya sa abin Allah sauke ka samu ciwon kuma ka kama da wuri akwai ƙwayan magunguna ake amma dole sai an baka waɗannan magungunan da sauri to in ba ba eh. mutum da sauri ba fa to wannan in dai abin ya tsanani to yana iya halaka mutum hajiya to to Allah ya sauke eh, in dai kwana yi to amma in dai mutum ya dauki ya irin waɗannan kare kansa daga waɗannan kuma da ikon Allah yana iya kare kansa daga ciwon hajiya to Allah ya sauke amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Da taladan. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To masu sai dai ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba. sai an jima da hanzi za mu shigo da wani sabon shiri amma kafin mu tashi bari mu mika bari mu taya malam muhammad iya maina da sani keri murnar ɗaurin auren 'ya'yansu abdulrahman da hajara wanda za a yi gobe da safe karfe goma na safe a mil tara a garin hong a jihar adamawa allah ya bada zaman lahiya yanzu a madun kwa da kwanan sashen hausa musamman solomon abu da daryl smith da suka taimaka domin kawo muku shirin ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hanzi mun sake dawowa.